Masu saurare barka da warhaka da fatan kun waye gari lafiya a cikin shirin namu na hantsi daga nan sashen Hausa na BBC za ku ji cewa guguwar Milton ta dira a gabar tekun Florida hada da ruwa da iska. Shugaban Taiwan lee Chang-te ya gabatar da wani jawabin turjiya da ya lashe takobin yin tsayin daka wajen kalubalantar mamayar China. Yau ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. To ko hanyoyi ya kamata a bi domin kiyaye wannan matsala? tabbatar da cewa wajen aiki bai zama waje da za a dinga tsangwama mutane ba mutanen da suke da matsalar ta shafi lafiyar kwakwalwa kuma a tabbata an ba su wata kulawa ta musamman wanda zai kare su daga sawa rashin lafiyar tasu ta karu to muna kuma tafi da labaran kasuwanci har ma da na wasanni Dukan waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin zato za su zo muku amma bayan na fara da karanto labaran duniya ni ne Imam Saleh. Guguwar Milton ta dira a gabar tekun Florida haɗe da ruwa da iska mai tafiyar kilomita 200 cikin sa'a guda abin da ya haifar da ambaliya. Guguwar ta keto ne daga kudancin Tampa inda ake gargaɗin jama'a game da walƙiya da tsawa ko cida lamarin da ya jefa kimanin mutane miliyan biyu cikin duhu. power transformers were blowing out. It was like sparks going off. Wata mazauniyar yankin kenan ke cewa taranga homomin wutar lantarki na ta yin bindiga, karar fashe-fashe da tartsatsi kawai kake ji. Zancen nan da nake da ku miliyoyin mutane sun fada cikin duhu. Gwamnan jihar Ron DeSantis ya ce kusan gidaje 125 sun lalace kana an samu asarar rayuka. Milton ce guguwa mai ƙarfi ta biyu da ta afka yankin cikin ƙasa da makonni biyu. Shugaban Taiwan Lai Chang-te ya gabatar da wani jawabin turjiya da ya lashe takobin yin tsayin daka wajen kalubalantar mamayar China. Da ke jawabi a ranar ƙasa ta tsibirin na Taiwan, Mr. Lai ya ce ba hurumin Beijing bane cewa ga yadda za a yi a tsibirin. Ya ce a shirye gwamnatinsa take ta yi aiki da China wajen shawo kan matsalolin duniya kamar sauyin yanayi. To sai dai manazarta sun yi gargaɗin cewa jawabin nasa na iya tanzara Beijing ɗin. da ke kirarin cewa Taiwan yankin ta ne. They absolutely do not like President Lai and his government and they have said so. Wakilin BBC ya ce ko shakka babu ba sa son shi da gwamnatinsa kuma sun nanata hakan a baya-bayan nan. Shugaban wanda ya hau karagar mulki a watan Mayu ya fi tsaurin ra'ayi kan wadda ya gada wajen kare yankin na Taiwan. To shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kai ziyara Birtaniya da Faransa da Italiya a yau Alhamis a wani ƙoƙari na ci gaba da neman tallafin soji da na kuɗi domin daƙile mamayar Rasha. Mr. Zelensky zai fara ne da London inda zai gana da Prime Minister Keir Starmer da kuma sabon shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte kafin ya wuce zuwa birnin Paris. an dai shirya cewa zai karkare da wata ganawa da magoya bayan ukraine ciki har da shugaba joe biden a jamus ranar asabar amma shugaban na amurka ya soke ziyarar tasa domin tunkarar guguwar milton Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce yankin kudu da hamadar Sahara na daga cikin wuraren da mata suka fi fuskantar cin zarafi a duniya. An kiyasta cewa kusan mata da 'yan mata miliyan 80 a faɗin yankin ko kashi 20 cikin 100 sun sha fama da fyaɗe da cin zarafi kafin su cika shekara 18 a duniya. babbar daraktar unicef a wato babbar daraktar unicef catherine russell ta ce wannan al'amari na cin zarafin yara ƙanana ya zamo tamkar wani bala'i a cikin al'umma masana sun kuma yi imanin cewa hakan na da tasiri ga bunƙasar al'umma domin yawanci waɗanda suka fuskanci irin wannan matsala ba sa iya yin wani tasiri a rayuwarsu ta gaba. Ƙungiyar agaji don raya halittun ko kuma kare halittun Ubangiji ta WWF ta yi gargaɗin cewa ayyukan ɗan adam na ci gaba da zama wani taranaki ga rayuwar ɗanbin dabbobi. A cikin rahoton ta na baya-bayan nan ta gano cewa yawan namun daji ya ragu da kashi uku cikin hudu a cikin shekaru hamsin da suka gabata. Ƙungiyar agajin ta ce adadin kunkuru da giwaye a Afirka da kuma nau'in kifin dolphin a Brazil na raguwa cikin sauri. WWF na kira da a samar da ƙarin wuraren kariya ga namun daji da kuma ɗaukar matakan ganin sun bunƙasa. Duk ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar shugaban Taiwan Lai Cheng ya gabatar da wani jawabin turjiya da ya lashe takobin yin tsayin daka wajen kalubalantar mamayar China. Da yake jawabi a ranar ƙasa ta tsibirin na Taiwan, Mr. Lai ya ce ba hurumin Beijing ba ne cewa ga yadda za a yi a Taiwan. Ya ce a shirye gwamnatinsa take ta yi aiki da China wajen kawo wato wajen shawo kan matsalolin duniya kamar sauyin yanayi. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. a wani yanayi na nuna turjiya da ba tsammata ba shugaban taiwan like ching ya ce gwamnatinsa a shirye take ta yi aiki da china wajen shawo kan matsalolin duniya kamar sauyin yanayi da cututtuka masu yaduwa tun dai kama aiki a matsayin shugaban kasar taiwan jawabansa sun karkata a wajen kalubalantar china da ke da'awar taiwan din bangare ne na kasar ta da yake gabatar da jawabi a gaban ofishinsa ya ce china ba ta da ikon wakiltar taiwan 中华民国已经在台澎金马落地生根。Taiwan ta jima da kafa ginshikanta kuma ko kaɗan ba ta dogara da China ba. A wannan ƙasa tamu, 'yanci da demokuraɗiyarmu na sake girmama da kuma ƙaruwa. China ba ta da wani iko da Taiwan. A yanzu fiye da kowane lokaci mutum miliyan 23 da ke Taiwan na ci gaba da ƙoƙarin ganin sun rungumi sabon sauyi da ke tafe. sai dai manazarta sun yi gargaɗin cewa jawabin na shugaban ƙasar taiwan na iya tunzura beijing da ke kirarin taiwan yankin ta ne shugaban wanda ya hauka ragar mulki a watan mayu ya fi tsaurin ra'ayi kan wanda ya gada wajen kare yankin taiwan rahoton da khalifa shehu ji haɗa mana kenan. To yau ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa a duniya kuma hukumar lafiya ta duniya ta ce cikin mutum ɗaya cikin bakwai da suka haura shekara sha takwas na fama da matsalar a duniya. Lafiyar kwakwalwa a wurin aiki shine taken bikin ranar ta bana. WHO ta yi gargaɗin cewa rashin samun taimako na iya ta'azzara matsalar a fannoni da dama na rayuwa. Fatima Othman ta tattauna da Dr. Mufta'u Muhammad kwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja kuma shugaban kungiyar kare lafiyar kwakwalwa a Najeriya. To amma ya fara ne da yin bayani kan muhimmancin ranar. Lafiyar kwakwalwa tana da mahimmanci a uh, hukumar lafiya ta duniya ta nuna cewa uh, lafiyar kwakwalwa shine mutum ya iya yin ya iya cimma burinsa akan abin da yake so ya kuma ba da gudunmawa na musamman uh, ga al'umma. a duk inda ya samu kansa musamman a wajen aiki. To ko waɗanne matakai ne a wurin aiki za su iya inganta lafiyar kwakwalwa? Wajen aiki yana da cikin wurare da suke da haɗari da za su iya haifar da matsalar kwakwalwa, amma kuma samun aiki shi ma wani babban abu ne da zai taimaka wajen taimakawa lafiyar kwakwalwa. Za a iya samun matakai daban-daban sun haɗa da matakai na ƙoƙarin fitar da tsare-tsare da su haɓaka lafiyar kwakwalwa misali tabbatar da cewa wajen aiki bai zama waje da za a dinga tsangwamar mutane ba mutanen da suke da matsalar ta shafi lafiyar kwakwalwa kuma a tabbata an ba su wata kulawa ta musamman wanda zai kare su daga sawa rashin lafiyar tasu ta karu misali mutum yana da matsalar lafiyar kwakwalwa kamar depression wato matsananciyar damuwa ko kuma tsoro wannan zai iya hana shi aikin shi yadda ya kamata so idan aka samu cewa an ba mutum lokaci a ƙara mai lokacin da zai yi wannan aikin saboda abubuwa da dama suna faruwa a wajen aiki wanda zai samu mutane har suna kashe kansu a wajen aiki wani lokaci wasu ana suna wani aiki da zai kasance suna karban wani kuɗi da bai taka kara ya karya ba mutanen da suke karban irin wannan kuɗaɗe ka samu cewa za su shiga cikin rikice-rikice ba za su iya biyan buƙatar abubuwan da suke buƙata na yau da gobe ba wannan yana iya ah, sa su su shiga wani yanayi wanda zai kara sa su yiwuwar samun rashin lafiyar kwakwalwa. To a irin wannan rana ta lafiyar kwakwalwa me ake yi kuma wace rawa mutane za su taka? Kowa yana da gudunmawar da zai iya badawa saboda mun san cewa lafiyar kwakwalwa abu ne da ya shafi kowa dukkanmu muna da gudunmawa da za mu iya bayarwa wajen rage yiwuwar samun matsalar kwakwalwa kuma samun ci gaba mai ɗorewa kai da kanka za ka iya ɗaukan wasu matakai na ƙoƙarin kare lafiyar kwakwalwarka wajen ɗaukan hutu da kula da yanayin yadda kake ji idan ka ji wani ɓacin rai ko kuma wani tsoro ko wani abu ka nemi taimako ba wani jin kunya na cewa ka samu matsalar ƙwaƙwalwa wannan abu ne da yake shafan kowa idan ya shafi ka kuma zai iya hana ka cimma burinka abin da kake so ka yi a rayuwa sannan hukumomi daban-daban da wuraren aiki masu ɗaukan aiki duka suna da gudunmawa da su iya bayarwa wajen ganin cewa sun ba da fifiko ga wannan rana misali za a iya haɗa wasu bita misali wasu bitoci na ganin cewa an rage tsangwama da wariya akan mutane masu wannan matsala don ya sa mutane su fito su yi bayani akan cewa suna da wannan matsala su nemi taimako kuma a taimaka musu Dr. Muftahu Muhammad kenan ƙwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja kuma shugaban ƙungiyar kare lafiyar kwakwalwa a Najeriya. To yanzu dai muna Najeriya amma wannan karan kan batun da ya shafi siyasa inda a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar baraka ce ta kunno kai a jam'iyyar APC inda aka samu wani bangare da ke hamayya da bangaren gwamnati. wasu 'ya'yan jam'iyyar dai na goyon bayan bangaren gwamnati da sanata alu maga takardawa mako ke jagoranta yayin da wani bangare kuma ke goyon bayan sanata ibrahim lamido rikicin ya yi kamari har ta kai ga wasu da ke goyon bayan bangaren sanata lamido sun ajiye mukaman da suke rike da su na jam'iyya da kuma na gwamnati ga rahoton awwal ahmad janyau rikicin na jam'iyyar apc mai mulki a jihar sokoto na ci gaba da girma tsakanin bangaren sanata ibrahim lamido dan majalisar dattawa da ke wakiltar sokoto ta gabas da kuma bangaren gwamnatin jihar inda har wasu masu rike da mukamai da ke goyon bayan sanatan suka ajiye mukamansu honorable yakubu sani alhaji dan majalisar wakilai da ke goyon bayan bangaren sanata lamido ya ce sabuwar tafiya ce ta bulla a jam'iyyar ta apc a jihar sokoto yanayi ne na lok siyasa wanda yake mutane sun fahimci gaskiya kuma suna son gaskiya suna son adalci shi sanata ibrahim lamido da allah ya ba wannan matsayi na wakilci da ke yi a yanzu ya zo don sabon salo na jinkan jama'a ta kowane bangare to wasu ma suna ganin cewa dan aikin suke yi idan dai shi ne za su iya ajiyewa su zo su yi wannan tafiya domin ganin cewa wannan bawan allah ya zo da kyakkyawan manufofin da zai iya ce da jihar sokoto a gaba Me ya kai ga rikicin har ya shafi jam'iyya tunda ai karkashin jam'iyya aka zaɓe shi. Eh to ai ai ai jam'iyya haka ne. A in ka duba kafin da aka fito kafin yanzu gwamna shine uba a jam'iyya kuma shi a jagoranta. To amma idan an samu matsala ya zan wani shugabanci ya zo to dole a ɗauki bangaren da ya zo sabo wanda aka ganin shi a daren jaye kuma shi ke gudanar da al'amura yadda yi zai bukata kaji abin da ya jawo yin wannan bangaranci a cikin jagorancin jam'iyyar mu ma mun yarda da abin suka faɗa cewa lalle abin da ake ba daidai ake ba mun yi magana cewa a sauya kuma mun ga cewa abin da ake yi bai dace ba yanzu me za ku yi fita za ku yi jam'iyyar ko koya za a yi ba za mu je ko ina mu yi eh, eh, APC ne kuma halattattu kuma da mu aka kawai APC za mu yi bangare namu na jam'iyyar APC da shugabanninta a jihar Sokoto da yadda Allah wanda kuma in Allah ya da shi da cigaba da jagorancin eh, jam'iyyar APC har inda za a sake zaɓe mai zuwa in Allah ya yarda. To sai dai shugabancin jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto ya ce wannan rikici ne da bai ɗauke shi komi ba. Duk da guguwar da ta ja wasu 'yan jam'iyyar har suna ajiye mukamansu. Amma shugaban jam'iyyar a jihar Sokoto Sadiq Isa a cida ya ce kofa a buɗe take ga duk mai son fita. Mu ba mu san wannan rikicin ba. Sannan ba mu san wani wanda kila da wani matsayi wanda in ya ga dama shi na ya bari zai iya idan ma ya ga yana son ya bari yana iya bari sannan yana da aka sun bar makaman su har yanzu mu ba wanda ya rubuta mu takardar cewa ya ji makamin shi sannan wani ne lamido lamido sanata ne kawai wanda aka zaɓa a ne mai apc bayan shi bai da wani matsayi ga jihar sokoto a fat from being shi ya tsaya takara ah, ko kuma jami'ar apc ta ba tiket, ta yi mishi kantin, ya ci zaɓe ya zama sanata mai ƙirsa sokoto ta gabas To amma wasu za su ce kuna ɓangaren gwamnati ne maimakon ƙoƙarin haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar APC idan har akwai saɓani tsakanin 'ya'yanta. Ai da wanda ya nemi mukami ya nemi mukami ne aka ba shi eh, a mutane suka zaɓe shi. Wannan sanata ɗin is only a member of the party and that is all. To amma me matsayinsa yanzu a jam'iyyar? Ɗan jam'iyya. Kuma ba wani mataki da za ku ɗauka nan gaba. ai bai hito mu bai hito yace mana shi na da tunzula da jam'iyya ba mu ci ba mu ji bakin shi ba in gaskiya ne shi magana mu ci yanzu dai kallo zai koma ga yadda jam'iyyar za ta dinke wannan barakar wadda wasu ke ganin rikicin na iya kai jam'iyyar ƙasa awwal ahmad janyau bbc hausa a abuja najeriya To a Najeriya yanzu karfe takwas ne saura kwata haka abin yake a jamhuriyar Nijar muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa guguwar Milton ta dira a gabar tekun Florida haɗe da ruwa da iska. Wasu rahotanni daga kasar Libya na cewa wani ɓangare na hukumomin ƙasar sun kama wasu 'yan kasashen Afirka bakin haure. Bakaken fata yawanci 'yan asalin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya sama da 900. sama da wata ɗaya kenan ake rike da waɗannan mutane amma har yanzu ba a san inda suke ba sannan wasu daga cikinsu sun fara galabaita hatta kai ga suna mutuwa ga rahoton da abdulhalilu ya haɗa mana Wani ɗaya daga cikin baƙaƙen hata baƙin haure 'yan kasashen Afirka da ya samu ramta cikin nakare ya tsere a lokacin da aka kai su maman ya muni ƙarin bayani daga garin Shuwar na ƙasar ta Libya. Shidda ga watan Satumba sojoji na Aftar ne wanda suka shigo cikin wannan gari da ake kira Shuwar suka zo suka kwakwasa kamar gidaje na 'yan fraud. akwai 'yan gari wanda masu zama kamar manema wanda kuma daman dindindin akwai wanda su dama an san su a cikin gari sun zo sun garo ma mutane. Ka zo kamu na 'yan Afirka masa al'amuran da suka shafi jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya. a cikin wannan kamun da aka yi 'yan Nijar sun yawa. Lalle ina cikin garin amma ni Allah bai bada ikon kama ni ba saboda gudu ne. A yadda muke kiyasi motocin nan sun ɗauki mutumin da ya kai mutum ɗari biyar. Daga baya cikin wannan mutanen da aka ɗauka akwai wanda ba amshi musu wayoyi ba suna da ƙananan waya amma su suke yin kira kamar yadda muke jin wasu 'yan uwansu suna faɗi sun ce amma su ka a kiraye su. A kiyasin da aka kilga suka ce mutum ɗari tara ne a ciki mutanen Najeriya bai wuce mutum ko ashirin haka ko talatin amma duka akasarin sauran bayan Allah na 'yan Nijar ne. Game da wannan lamari, kungiyar kare fararen hula ta Alternative Citoyen a kasar ta jamhuriyar niger da ke takadama da irin wannan lamari ta fitar da sanarwa inda a ciki ta yi kira ga hukumomin ƙasar ta jamhuriyar niger da su dibi wannan lamari da idan rahama. Dr. Yahaya masi shine babban jami'i na kungiyar ta Alternative Citoyen a yankin da Magaram. kwata ma ba sun ba a yi Daga cikin wanda aka yi ta muzguna kuma a ciki akwai dai wanda ya rasa ran shi. kuma ba a samu bagawar shi hal ila yanzu saboda akwai dan uwan shi da aka kama su tare da shi shi kuma mai gidan shi ya je hudo shi daga hannun su fatan cewa da kiraye-kiraye ga hukumomi da kungiyoyi daban-daban da ma ko yan jarida a gama kalli da kalli domin ya zamanto an san wannan mutanen ina suke kuma an kubuto su daga hannun wanda suke rike da su a halin su. Yan Nijar wanda kuke tuhumar cewa hukumar Libya na rike da su kamar sun kai su nawa? Alal misali an ce an cika wato mota guda biyu manya-manya kenan sun zarta a dari kenan a gajeren misali. Ya aka yi kuka tabbatar da cewa 'yan Nijar ne? kungiyar mu tana bibiyar harkar abin da ya shahi bakin haure da 'yan taburada wanda daga shi ne ma wa'ansu daga ciki wanda suke zamna a can wajen suka taɓo mu bayan mun yi kamar kwana goma muna tantancewa abubuwan nan da ce labarin kwana muka tabbatar da faruwar lamarin wannan fiye da wata guda kuma har yanzu babu labarin su. Kumi kuke so hukumomin soji na jamhuriyar Nijar su yi kamar na lamari? Tunda akwai jakadan matan wajen da wani consul kuma abu ne wanda ya shafi kasa da kasa sanin kowa ne kenan gurin mu shine hukumomin nijar kafafe na diplomasiya domin su ga an gano ina na mutanen sai kuma an kubuto su daga hannun wanda suke da su. Kasar jamhuriyar nijar ta kasance mai iyakoki da kasashe bakwai wani babban dandali a nahiyar Afirka mai hanyoyin shige da fice na bakin horar da dama daga kasashen Afirka zuwa Turai ta hamada Sahara. Abda Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga Aisha Aliyu Jafar ɗauke da labaran kasuwanci da tattalin arziki. Gibin kudaden da gwamnatin Najeriya ke kashewa ya karu da kashi 28 cikin 100 a shekara, inda ya kai naira tiriliyan 8 da biliyan 44 a watanni shidan farko na shekarar 2024 daga naira tiriliyan 6 da biliyan 59 a shekarar 2023. har ila yau a najeriya alkalima daga hukumar ƙididdiga ta ƙasar nbs na nuna jarin da ake zubawa da kasashen waje a najeriya a zango na biyu na shekarar 2024 ya ragu da kaso 65.